أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki Hira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu manzon mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa halayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama a yau hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi sallam tana 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu 2026 Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci namu mai albarka masallacin jufa'a na markas ikra a nan banar dawaki zaria road inda muke gabatar da karatun alkur'ani da fassara a wannan wata mai albarka don ban manta ba muna cikin har yanzu muna cikin suratul ma'ida kuma jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ta yau za mu tashi aya ta ɗari da goma inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح آتيتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني تخرج الموتى بإذني وإن كفرت من sarki ya faɗa mana ranar da zai tara dukkan manzanni ya tambaye su me al'ummatansu suka amsa musu kuma su ce la'in malana lana innaka anta allamu ba mu da wani masaniya lalle kai kai ne masani abin da ya nuna sai Allah madaukakin sarki anan ya cika da ba mu labarin ta goma shi da kuma falala da yawa annabinsa annabi isa alaihi salatu wassalam sai ce in qala allah ya isa ka tuna yayin da muka cewa annabi isa dan maryam ibn maryam dan maryam udkur ni'mati alayka ka tuna ni'imar da nayi akan ka wa ala walidatika da kuma ni'ima da nayi ga mahaifiyarka iz ayyantuka bi ruhil qudus yayin da nake karfafanka da ruhi wanda yake mai tsarki tukallimu nasa fil mahdi wa kahla kuma kana yi wa mutane bayani magana a halin kana zanen goyo da kuma a halin da ka kai ƙarfinka wa iz allamtuka alkitaba kuma ka tina yayin da na sanar da kai rubutu wal hikimata kuma na baka hikima ta isar da saƙo da mu'jizoji wa taurata kuma na sanar da kai a taura wal injila kuma na sanar da kai linjila wa in za ka hukumi na ka tuna yayin da kake suranta daga taɓo ka haƙata tsairi kamar bitin-bitimi na tsuntsu izini da izinin da izinina fatan fuku wannan taban da ka suranta tashi, surar tsuntsu sai ka yi busa a cikinsa fatakunu tsairan da izini sai kasance tsuntsu mai rai yana tashi da izini wa iska fattu bani isra'ila Amka. kuma ka tuna yayin da na kare bani isra'ila akan su cutar da kai izikta hum bil yayin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu fa na alladhina kafaru minhum sai wa'inda suka kafirta daga cikin su suka ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane ba face sihiri ne mabayyani wa in auhaitu ila alhawariyin katina yayin da nayi wahayi zuwa hawariyun an aminu na su imani da wa bi rasuli kuma su imani da manzuna qalu sai hawariyun suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma lalle ka shaida mu muna cikin musulmi ubangiji madaukakin sarki anan yana ba mu labari ta goma shi da Allah madaukakin sarki yayi wa bawansa annabinsa mursali annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam yana ba mu labarin abubuwa da ya gudanar a hannunsa na mu'jizoji wanda suke bayyanannu wanda suka saba ma al'ada sai ce uzkur ni'mati alayka ai ka tina ni'imata zuwa gare ka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Isa dan Maryam ya tina ni'imarsa da ya a gare shi wa ala walidatika da kuma ni'imata da ne akan mahaifiyarka ai ka tina da zuciyarka da harshenka kuma ka gode wa ubangijinka dangane da ni'imar da ya yi maka ta waɗannan ababen da za a lissafa Allah marubucin sarki a nan ya faɗi ya yi wa annabi isa ni'ima kuma ya ce wa yi wa mahaifiyarsa ni'ima duk wannan yana nuna cewa ni'imomin da ya gudanar ga annabi isa ga baki ɗayansu kamar ni'imomin da ya gudanar da mahaifiyarsa ne duk da wasu malamai suka ce ita kansa mahaifiyar ni'imomin da ya mata shi ne na yadda ya sanya hujjoji a kan harshen annabi isa ya kubutar da ita yayin da azalumai jahilai suke tuhumarta da alfasha to Allah lokacin sarki ya sanya annabi Isa ya tabbatar da cewa ita ba ta yi abin da suke tuhumarta ba to wannan ni'ima ce ita ma da Allah ya mata na kubutar da ita shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Isa ka tuna ni'imar da naima kuma da ni'imar da naima mahaifiyarka wasu malamai suka ce a'a idan ma duk ni'imar da aka yi wa ɗa daidai take da ni'imar da aka yi wa mahaifiya idan yanzu kana raye ɗanka aka yi aka mata goma shi aka ma aka mishi ni'imomi to za ka ji a jikinka cewa kai aka yi duk waɗannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ambata yayi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam kaga daidai yake da su kansu ni'imomin mahaifiyarsa ta bugi kirji ta ce ɗanta ne aka yi wa wannan ni'imomin kamar yadda duk wanda uba ɗansa ya zama wani abu yana bugan kirji ya yi farin ciki ya yi murna cewa kamar shi aka yi wa kamar shi aka ba idan ya zama to ba a baka kuɗi ba sai Allah ya wa ɗanka biloniya to kamar kai aka yi wa ni'ima domin za ka huta in mahaifiyarka in ba ta yi ba a bata wani abu ba kai aka baka to kamar an bata ne to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya haɗe ni'imar da yawa annabi Isa alaihi salatu wassalam yace da ni'imar da yawa mahaifiyarsa sai kuma ya ci gaba da mana jawo mana jeru mana waɗannan ni'imomi yace is ayyatuka bi ruhil qudus yayin da muka karfafe ka da ruhul qudus ruhul qudus shine mala'ika jibril muka karfafe ka da ruhul qudus wasu ka ce mala'ika jibril ake nufi da ruhul kudus domin daga cikin sunayen mala'ika jibril akwai ruhul kudus wani waje kuma ana kiransa ar-ruh kawai wani waje a qur'ani a kiransa ar-ruhul amin din mala'ika jibril mun karɓe ka da shi ta yanda ya zama to duk inda kake yana da mintaka, wato duk inda ka shiga cikin wani halin kunci ka shiga cikin wani halin abubuwa yana tare da kai yana taimaka muka sanya ka ka zama annabi tun kana yaransa da kuma kana kana da girma wanda ka furtar da wannan kalmar ta da'awa yayin da kake yaro sannan kuma ka kubutar da mahaifiyarka daga kowane aiki, kuma ka yi itirafi da rububiyya cewa kai Bawa Allah ne kamar yadda ka ya faɗa a cikin suratul maryam shi yasa anan sai ya ce wa lihada qala tukallimu an-nasa fil mahdi wa qala yace kana yi wa mutane magana fil mahdi yayin da kake halin zanen goyo wa kahala kuma yayin da ka girma kake dan shekara talatin da uku ai kana kiran mutane zuwa addinin Allah tun kana karami fil inda lokacin da yake karami maganganu da ya faɗa ai maganganu ne ba na yara ba maganganu ne na cikakken mutum annabi mursali ala inni abdullahi atani kitaba wa ja'alani نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا تكاغا وأنا مغنغنوني ba na yarinta ba maganganu ne wanda ba wargi ba shagwabar yarinta ba wani rikin abubuwan da suke nuna mutum bai cika hankalinsa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar kuma daga cikin annabawan Allah shi kadai ne Allah madaukakin sarki ya ma wannan shi yayi magana yana jariri yayi magana yana zanen koyo bayan dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wa annabawa na wanda annabi Isa ya haɗu da su a wajen dukkan mu'ujizozi musamman ulul azumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa da shi kansa annabi isa to amma sai annabi isa allah madaukakin sarki yake bance shi a cikin yan uwansa ulul azmi na mursalai ya sanya shi shi yayi magana fi halatil qubula wa fi halatil suhur sagira yayi magana a lokacin da yake babba yayi magana a lokacin kuma yake karamin yaro kuma duk wannan maganganun da yayi maganganu ne wanda suke na annabta na wahayi to kaga wannan ɗaya daga cikin muhimmomin sa ne kaga da aka ce tukallimu nasa fil mahdi wa kahala abun al'ajabi a nan gun abun ɗaya ne ko a ciki tukallimu nasa fil mahdi kai magana da mutane yayin da kake zanan goyo wannan shine abun al'ajabi to idan ne aka kawo wa kahala yayin da kake kai karbinka kana shekara 33 ko shekara 40 wannan ai kowa yana yin magana lokacin yana zango sai malamai suka ce to dalilin da aka kawo wannan Dan a nuna maganganun sa lokacin yana babbaɗin irin maganganun ne da ya yi lokacin yana yaro karami wato ita kanta da'awa ce shi sa aka kawo ta wato ba wani magana bane sake inda magana ne ko in zo in yi magana ku taso mu tafi mu je ina mu gari kaza ina babba wannan babu abun al'ajabi a kawo ta a maganar da ya tabbatar na tauhidi na shi bawa ne ba dan Allah ba ne ba ko cikin wani Allah ne shi ya tabbatar da wannan to haka lokacin da ya girma ya tabbatar Allah barkokin sarki za mu ga daga kan wannan aya yana ambata annabi isa sai yake jingina shi da ibnu maryam don ya nuna cewa ashe duk masu da'awar annabi isa ɗan Allah ne ko cuka ukun Allah ne to wannan da'awa ce fila ta ƙarya ba inda Allah ya faɗa ba inda annabi Isa ya faɗa annabi Isa dai ga abin da yake inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya inni abdullahi ni bawan Allah ne shi yasa ko yanzu kuke ganin waɗanda suka ce Allah annabi Isa dan Allah ne kuma shine Allah to kaga in kaga akwai fasoci da yawa za ku ga mutane suna tambaye su duk yi ta rotation yi ta zagayawa wanda wajen baturiya da naga tana tambayar wani fasto a turai dalilin da ta musulunta abinda ta tambaye shi take ka ce annabi isa an haife shi ranar milad 25 disamba ya ce yi eh, haka ne ya ce kuma ka ce allah ba a haife shi ba bai haifa ba ba a haife shi ba ya ce yi eh, haka ne kuma ka ce annabi isa allah ne ya ce yi eh, haka ne kuma ka ce annabi isa dan Allah ne yake yi eh, haka ne kuma ka ce annabi Isa an haife shi ranar Disamba 25 yake yi haka ne kuma ka ce annabi Isa Allah ba a haife shi ba yake yi eh, haka ne kuma ka ce annabi Isa dan Maryama ne yake yi eh, kuma ka ce Allah bai da uwa yi kuma ka ce annabi Isa Allah ne yake yi tace wannan sakarcin ya kai sakarci wato maganganu ne dukkan hakun masu warware juna ba yadda za a yi hankali ya iya ɗaukar waɗannan maganganu ka haɗa su lokaci ɗaya ka iya ɗauka su waɗannan maganganun ba zai yi ba hankali ya iya ɗauka saboda duk maganar farko ta biyu tana warware ta ta uku tana warware ta biyu ta hudu tana warware ta uku to ta yaya zai zama mustaqima magana za ta zama tabbatacciya yasa magana ta gaskiya ce ne annabi isa dan allah ne shi yasa allah anan ya ta maimaitawa hatta hawariyu da muka zo isa bin maryam suka ce dan Allah ya tabbatar da cewa dan Maryam ne ba dan Allah bane ba annabi Isa alaihi salatu wassalam ba dan Allah bane ba Allah bai haifa ba ba haife shi ba to sai ce wa iz allamtuka alkitaba wal hikma kuma ka tuna yayin da muka sanar da kai alkitaba wal hikma da hikima alkitaba malamai suka ce alkhab muka sanar da kai rubutu shine wa allamtuka alhikma kitaba wasu kuma suka ce a'a fal kitab zai iya ɗaukar dukkan kutubus sabiqa littattafan da suka gabata to amma da yawa ibn kasir abin da ya tabbatar da cewa shine alkitaba annan alkhabt muka sanar da kai zaka iya rubutu tiryan tiryan duk abin da kake so kai rubutu wal hikima ko muka sanar da kai hikima shine alfaham fahimta wasu kuma malamai suka ce alhikima ma'arifatu asrarin shar'i sanin sirrin shari'a muka sanar da kai wa fawa'idihi da fa'idojin shari'a da kuma hikimar shari'a da kuma husnul da'awa wa ta'alim da kyakkyawan kira da karantarwa wa mura'atu ma yambaji da ne duban da ya dace in faɗa lokacin da ya dace ta fuskar da ya dace wannan ita ce hikima shine wa iz allamtuka alkitaba wal hikma wat taura ko muka sanar da kai at taura wanda aka saukar ga annabi Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam annabi Isa ya haddace at taura ya san at taura kai ya fi kowa sanin at taura a dukkan banu Isra'ila bayan annabi Musa an ce ba wanda ya haddace at taura ya san da kamar annabi Isa ya san attaura ciki da bai yasa Allah anan sai ƙara daga cikin ni'imomin ya je mishi shine muka sanar da kai attaura sannan wal injil muka san da kai injila da mun kuma injila wannan littafin sani ko shakka ba sai ma amma magana cewa ya fi kowa sanin sa ba Allah ya ce wa istaqalu min at-tayr ka hay'atu at-tayr ka tuna lokacin da kake suranta tabo ya dauki yunku ya yi bitimin tsuntsu ya fitar da kai ya fitar da kafafuwa ya fitar da komai ya ajiye shi ka haikatu kwaini da izini shi kansa yadda zai yi dizainin ɗin tsuntsun ya zama tsuntsun a kaɓar Allah ne da izinin mu kai. shi kansa wannan abubuwan da ka yi ya yi da izini fatan fuku fiha sai zama to cewa ka hura tsuntsun nan lokacin da ka tsura hura wannan ta'am wanda yake dauke da butun-butun din tsuntsu din fatakunu bayran da izini dandana sai zaman to tsuntsu mai rai ya tashi da izini na kaga annabi isa nan Allah ya faɗa mana daga cikin mu'jizarsa yana ɗaukar tabo in yayi tabo ya suranta tsuntsu a ciki da izinin Allah sannan kuma ya yi busa da izinin Allah a cikin wannan sura tsuntsun da ya na tabo sannan tsuntsun ya tashi halittacce da rai kuma ya tashi da izinin Allah to wannan ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah barukacin sarki ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam ce wa tubri'ul akmaha kuma kana wayar da al'akma al'akma shine makaman da bai taɓa gani ba wanda aka haife shi da makafta akwai al'a'ama ya ɗauki duka in ka ce da aka ce wa tubri al'a'ama a'ama shine ko da makaman da aka haife shi bai taɓa gani ba da kuma makaman da ya makamce bayan ya gani to amma in aka ce wa tubri shi shine makaman da aka haife shi da makafta wanda likita ba zai taɓa iya buɗe idansa ba sai da ma an shi ba sinadarin ganin wanda ya gagari likita makaho wanda yake wata cuta ta yara ta lullube mishi ido ko guloba uh, glaucoma ta lullube ko wata katara ko wani menene cuta ta a iya zo a yi ma aiki a dawo da shi amma makahon da aka haifa da makafta ba wani likita a duniya da ya isa ya dawo mishi da gani to shi yasa shi annabi isa sai aka faɗa ma ba mai ganin da ya makabce ba makamun da aka haifa da makabta shine yake dawowa da ganinsa wal abra kuma kana warkar da zabiya mai cutar zabiya wanda yake fari din nan kai ka gan shi wanda bahaushe yake faɗa zabiya muke cewa ko to kana warkar da shi da ya shafe shi ce fata ta dawo daidai wa daida kamar irin ta sauran mutane noma duk wannan Allah ce bi izini da izini na wa in tukhrujul mauta bi kuma ka tina yayin da kake fitar da matattu daga kaburburansu bi izini da izini na ba fitar da makaffi a nan ba za ka fahimta matattu kawai ka je ka tona kabari ka fito da su ba haka ake nufi ba a'a kana kiransu suna kabari kuma su fito ai ta da'uhum fa yaquluna min quburihim ka kira su mutum yana kabari ka ce wani yahuda kabarin ya fito bi iznillah da izinin Allah da kudura Allah ubangiji madaukakin sarki domin aka ce wa in zukhrujul mauta bi izini kana zuwa ka fitar da matattu daga kaburbura da izini na ai ga wannan kowa zai ko yanzu ka je makabarta nan ka tona za ka fito a'a shi annabi isa tsayawa yake a kan kabarin ba tunawa ma yake ba ya wani fito sai fito ya tashi ya magana duk wannan mu'jizoji ne da allah marukakin sarki ya yi mishi annabi isa alaihi salatu wassalam wanda waɗannan abubuwa ayoyi ne bayyanannu mu'ujizozi ne masu yanke hanzari wanda babu wani likita babu wani masani wanda ya isa ya zo da shi in ba ubangiji madaukakin sarki ba sai Allah ce wa iska faktu bani isra'ila anka kuma ka tuna yayin da muka kare banu isra'ila daga gare ka muka kare su ba wanda zai iya cutar da kai ba ai ka tuna ni'ima ta a gare ka yayin da muka kare ka daga banu isra'ila izdi'idahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji ya kakku amma fa qala waɗanda suke nuna ka da manzancinka amma kafirai sai suka karyata fa qala allazina kafaru min kafirai daga cikin su suka ce in hada illa sihrun mubin ba abinda ka zo mana face sihiri ne. da annabawan Allah da yawa idan suka zo da mu'jizoji haka manzo sallallahu alaihi wa sallam in hada illa sihirun yu'sa abinda suke sai su rinka cewa wannan sihiri ne wannan sihiri aka zo da shi wannan sihiri ne idan suka kasa zuwa da hujjojin da zai tabbatar da ko kuma da dalilan da zai zo alhali kuwa duk masu sihiri ba su iya zuwa da irin abin da annabawa suke zuwa domin ai sihiri imma dai wani abu ne na rufa ido wani abu ne na yaudara amma wannan wani abu ne na mu'jiza wanda yake zuwa bayyanan ne Allah kuke sarki ya kare shi yayin da suka zo su tsire shi su kashe shi shi yasa ya ce wa iz kafaftu bani isra'ila anka lokacin da annabi Isa ya zo bayan sun taru a kofar gidan da yake zaune suke ganin cewa za su kashe shi annabi isa ya tara mutanensa ya ce wa zai zo a matsayin hai'ata ya fita su kashe shi su gicciye shi sakamakon su gidan aljanna ɗaya daga cikin matasa wani saurayi a ciki ya ɗaga hannu ya ce shi zai Allah bikin sarki ya ɗauki siffa annabi isa ga baki ɗaya sanya ta a cikin wannan saurayi ya fito suka kashe shi suka tsire shi shi yasa duk wanda ya ce ma wannan cross din ka yarda ma wannan cross din akwai wannan karyata alkur'ani ne domin babu wani cross ba wani tsire annabi isa da aka yi duk coci-coci da suke sawa yanzu su sa wani ya yi haka an bankare shi wannan sun karyata Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bar rafa'ahu Allahu ilai Allah madaukakin sarki ya ce ya daga shi ne zuwa gare shi ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba an kamanta shi ga wani suka yi wa wani daga abinda alkur'ani ya zo ya tabbatar mana da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam wa ma kataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba haka babu magana cross a kiristanci babu magana an kashe annabi isa ba a kashe shi bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah madaukakin sarki ya ɗaga shi ne zuwa gare shi wanda kuma hadisai mun karanta a nan a ƙarshen duniya cewa zai sauko a ƙarshen zamani duk abin da ya zo da alƙur'ani cikin alƙur'ani shine abin da duk inda ka tambaya shine gaskiya shi yasa da yawa kake gani dandazon kiristoci da fastoci suke musulunta saboda babu wani labari na tabbas na annabi isa da za ka samu fiye da alkur'ani ba wani labari na nana maryam alaiha salam tabbas wanda za ka samu babu kokonto wanda ba daɗi ba ragi, irin na alkur'ani yasa duk wanda ya zurfi a coci to sai ya musulunta kuna gani a satin nan wani babban coci a spain katon coci ne a cikin garin madrid a cikin yadda shi wannan babban rabarar ya musulunta kuma kawai abin da ya bayyana a musulunci a unguwarsa ga baki ɗaya a madrid kawai da aka ji kiran sallah daga coci kawai ya tashi ya kira sallah kuma haka ake shiga musulunci dandazo dandazo mu ma kaga ai babban a nan najeriya ga suna ana ta shiga me ma ya tsayar da shigan musulunci najeriya ai waɗannan waɗannan fastocin da suke neman kuɗi ba hujja suke kira ba amma kaga na turai suna ta shiga saboda su cocin da suke ba kuɗi suke nema da ita ba amma mu da yawa daga cikin fassoci da rabaran rabaran na yanzu ba za su bar wannan coci ba dan kamfanonin su ne Obasanjo jama'a sai faɗa ya ce wannan cokina duk banoni ne ya kamata su rinka biyan haraji. Ba mu ko ka faɗa ba. Kuma Kirista ne yana ma da a shi ma rabaran ne ya karanta Kirista. Aka yi faɗa ya ce kamfanoni ne. Kuma kamfanoni ne. Suna da jiragen sama, suna da kuɗaɗe, suna da abubuwa, sai ka kan bai coci yana da akawun sama da miliyan ɗari biyar. wani masallaci ne yake da dukkan duba masallatan kano gabaki daya ba wani masallaci da zaka samu yana da akawun ɗin miliyan biyu duk yawan juma'an nan da nake zuwa ba ku saka ko sisi su ko baka isa ka zo coci ba baka saka wani duk ranar lahadi in ya zo ya saka wani abu kai haka nan kawai ma in ya gama kudin ba su isa shi ba kawai zai tara manyan masu kuɗi fasto kawai ya sha kunu ya ce Allah ya ce sai an tara miliyan biyar kuma Allah ne ya aiko shi ana ɗauki sai an haɗa Allah miliyan biyar kawai zai sai mota ya shi na ya fadda to wannan shi ne dalili na farko da yawa daga cikin cocinan mu an maida ta neman kuɗi wato ba hujja ake nema ba shi yasa da yawa masu wa'azin kiristoci in sun nemi su mukabala ma ba su yarda saboda sun san abin da suke ba haka bane ba sannan abu na biyu da yake hana an ne da kiristancin da musulunci kamar wata gaba ce ta addini ba abin da ake koya kiristocin arewa a coci sai tsanan musulmi da musulunci a tsaya ma a koya musu bible din ma su iya ta haddace an alhali ko ba wani kiyayya ba ne ba wata kiyayya take tsakaninku kun wani waliyadi kuna da addinin ku muna da addinin mu me na kiyayya amma wannan hikidin da wannan hasadar da wannan yayyar da ake cusawa kiristoci a cocinansu shi yasa suke da yawa daga sai suka ɗauki kawai musulmi abokan gaba ne alhali addini ne musulmi da ku daban Najeriya ta haɗa mu ƙasa ɗaya wajen zama ya haɗa shi yasa mu da ba a ba mu taɓa zuwa nan masallaci ba muke koya muku tsiyayyen kirista da ka a in an ganci a kashe shi ko a kun taɓa ganin wani masallaci ana koya tsiyayyen wani kirista kawai qur'ani da hadisi ne ke ta karantar da limam ɗaliban musulmi ba wani masallaci da zaka je a arewacin Najeriya kaga ana koya musu kin kirista ko kirista ga sunan duk shi yasa ga manya-manyan coci nan a Kano a katsina a sakkwato a maiduguri manya-manya wanda a kudu babu su ga asibitoci na nasu ga manya-manyan karatu makarantu nasu kun taba ji an kashe su a nan mu duk inda ka ga ana faɗan addini tsakanin kirista da musulmi a najeriya za ka ga cewa inda kiristoci suka yi dominating ne suka fi yawa suke kashe musulmi a plato ne ake faɗa suwaye suka yi dominating ɗin plato kiristoci a benue su a suka dominanci ɗin bidoyi kiristoci a taraba ne a sauzan ko a kaduna a nozan kaduna ka taɓa jin ana kira sai a su kaduna wannan ita ce gaskiyar da sani bello Jafar Sani Bello Allah ya saka mishi da alkhairi ya fito a talabijin ya faɗa a Najeriya wanda ya kamata manyan mu su rinka faɗar wannan a gane suwaye fitinannu suwaye tashin hankali ai ga kiristoci a Kano ga kiristoci a Kaduna ga kiristoci a Sokoto ga kiristoci a Borno ga kiristoci a ko'ina ka taba jin an kashe wani ko an yi fada amma su can kullum kashe musulmi kullum kona yanzu ga riba yanzu kullum kona kasuwar musulmi duk yanzu in gado akwai sana'o'i da na kayan wuta na kayan ruwa na kayan mota na menene manya-manyan kantina na kiristoci a kano a katsina a sokoto duk sun yi domin dominating wa ake kona musu kantinan su sai mu wai a kudu ake kona ayaba da lemo wai za a je a kona don bakin ciki ba ko manya manyan kantina gare su ko musulmi na kudu ayaba ne fa da lemo suke sayarwa da tumaturi amma shi ma bakin ciki ake sai an koda an karkashe su mu ga suna da manyan kantinoni kantina da kamfanoni ka je kudu ba za ka taba sami ko fili ko shago haya ba za a ba musulmi ba yanzu nan ka je nan eh, sabuwar kwamita tana nan a fage a jaba ka ga manya-manyan gidaje na jikakkun gidaje na kiristoci an da musu fili an ba su ba ruwanmu Allah bai ce mu yi gaba da su ba bai ce mu yi yaƙi da su ba bai ce mu yi mai sai addinin su mu zauna lafiya mu yi addinin mu mu zauna lafiya ya ba mu dama mu yi kasuwanci da su ya ba da dama mu yi mu'amala ta yau da kullum da su to amma har yanzu da rashin mutunci a Najeriya sai ake musulmi ne wai ta da zaune tsaye ba kiristoci ba kuma wallahi ba wanda suka cuce mu irin manyan arewa da ɗan bokon arewa sun isa fito su faɗi gaskiya manyan arewa su suka cuce mu gwamnoninmu 'yan majalisar tarayyar sanatocin sanatocinmu sarakunan gargajiyar mu, manya-manyan 'yan mu. waɗannan su ne ummul aba'isin da suka cutar da musulmin arewa ko muna ta musu allah isa duk ba za su fito su faɗa ba su faɗi situation ɗin da yake a arewa gwamnan kano ya fito ya bayani a gari na akwai kiristoci kaza akwai yaushe kuka taba ji rabar da a yi faɗan kirista tun kafin gwamnatin shekarau tun rohan bonki an taɓa yin wani faɗan kirista a nan gwamnan katsina ya fito ka je katsina ka gani ma'aikatan gwamnati na state gwamnan gwamnan kiristoci sun fi a kirga mu ka je ko mai gadi a jihohin kiristoci ba za su ɗauki musulmi ba dan mi gwamnonin ba za su fito su faɗa duniya ba dan mi yan boko mu yan jaridan mu yan boko ba su fito su faɗa duniya ba amma mu mun yi shiru muna jin tsoron abin da ba shi kowa tsoro yake ji karka tsoron wa ma su ke ji su manyan nan wannan shine babban ba. da haka ya kamata musulmi su fito su yi magana faɗi da ya gaskiyar on ground me yake kasa a Najeriya su waye fitinannu su waye suke kashe mutane ya kamata musulmi su fito su yi bayani duk yan jaridu ku fito ku yi documentary mutum nawa aka kashe mana a jos mutum nawa musulmi aka kashe a plateau mutum nawa aka kashe a taraba mutum nawa aka kashe mana a binoy mutum nawa aka kashe mana a ina su a jihohin mu dan me suke zauna lafiyoyi cikin lafiya da gidajensu da kasuwancinsu da kamfanoninsu da komai ɗinsu ake mu'amala da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah ya ce wa in awhaytu ila al-hawariyin duk wannan daga cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Isa yayin da ya wahayi zuwa hawariyi zuwa hawariyi an aminu bi wa bi rasuli ku imani da ni da manzalina wannan wahayi din da aka yi wa ashabu Musa mataimaka annabi Isa ashabu Isa din abin da ake nufi da shi wahayu ilham ilhami aka yi musu domin da wahayi ne na a turo mala'ika su ma da sun zama annabawa kamar irin wahayin da aka yi wa auhaina ina ummi musa an ardi muka yi wa wahayi ga mahaifiyar annabi musa cewa ta shayar da shi to kaga mahaifiyar annabi musa wahayin da aka mata ilhami ne وأوهينا وأوحى ربك إلى النعل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ون زما da aka mata wahayi ita ma ilhami aka mata kaga ashe duk wahayin da aka yi wa hawariyun su zama mataimakan annabi Isa su ma ni'ima domin Allah madaukakin sarki ya ilhami ka gane suka yi suka musulunta suka taimaki annabi Musa da yace man ansari ila ma, waye zai taimake ni zuwa ya ta kalmar Allah qala al hawariyuna sai hawariyun suke na nahnu ma, mu ne mataimaka Allah Allah madaukakin sarki sai ce amanna washhad bi annana muslimun hawariyu suka ce mun yi imani kuma ka shaida lalle mu mun mika wuya musulmi ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن tuna yayin da hawariyawa suka ce ya isa bin maryam ya kai isa dan maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama shin ubangijinka yana da iko ya saukan mana daga gabaki daga sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin annabi Musa ya ce ku ji tsoron Allah in kun kasance mu'minai qalu sai yin suka ce nuridu an na'kula minha ba wani abu muke nufi ba ba mu ce ba imani ba muna so ne muna da bukata mu ci daga cikin abin da aka sauka mana na abu wa tasma inna qulubuna kuma zukatanmu su samu nutsuwa wa na'lam an qad sadaqtana ko mu san cewa kai gaskiya mun san cewa kai mana ka mun gaskata ka kuma ka zo mana da gaskiya wa nakuna alaiha min ash-shahidin ko mu kasance muna daga cikin wanda za mu shaida da wannan mu'jiza ana isa ibn maryama sai annabi isa dan maryam yace allahumma ya ubangiji rabbana ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min as-sama ka saukan mana daga baki na abinci daga sama takunu lana injan da awwalina wa akhirina ya zama wani idi ne a tare da mu wani ranar farin ciki ne da za ta rinka zagayowa ga na farkon mu da na karshen wa ayatan minka kuma ya zamanto wasu aya ne mu'jiza ce alamomi ne da suke nuna kudiranka warzuqna Allah ka azurta mu wa anta khairur raziqin domin kai ne mafi alkhairin masu azurtawa qala Allah inni munazziluha alaykum sai Allah ya ce lalle ni zan saukar da ita a gare ku amma faman yakfur ba'du minkum wanda ya kafirce daga cikinku? ku fa inni azaban lalle zan azabtar da shi wata nau'i na azaba mai tsaradi Na u'azibu aku ahadan min al'alamin wanda ban taba azabtar da wani daga cikin mutane ba talikai na wannan zamani anan an zo mana da kissar ma'ida wa ilaiha tunsabu sura kamar yadda ibnu kasir ya ce kuma wannan surar ita ce aka kira ta suna suratul ma'ida to sai kuma duk da aka yi ta bayani aka yi ta bayani sai a yanzu aka zo mana da kissal ma'ida ma'ida wasu malamai suka ce shi mazubin kamar wannan tebur din da ake ajiye abinci a kai shine ma'ida wasu kuma suka ce a wajen daukar abincin kwanan ƙato da za a ci abinci kala-kala da abincin da kwana da baki ɗaya ake kira ma'ida shi yasa a hausa ake kira gabaki lokacin da daɗewa lokacin da ake gabaki yanzu wata kila yaran yanzu duk ba su san gabaki ba amma na da yadda ake gabaki za a samu katon tire ne to a ajiye abinci kala-kala da miya kala-kala a ɗauki wani abin nan na ulu sai a lullube shi haka to wannan sai a ce shine gabaki wanda in ka ɗauka ga miya ga abinci ga fura ga ruwa ga abubuwa abinci ne dai za ku ci nan duk ya ishe ku a to wannan shine gabaki din to wannan baki din shine ma'ida kaga gabaki a Hausa zai ɗauka da abin da aka ɗora din da nau'ika na abincin gabaki ɗaya to anan yana daga cikin abubuwan da Allah marubucin sarki ya wa bawansa manzansa annabi Isa tabbo mashi da shi yayin da Allah ya amshi addu'arsa ya sauka mishi da wannan gabaki din yadda yake akwai saɓani wanda za mu faɗa Allah marubucin sarki ya yace iz qala al hawariyuna hawariyun sune mabiya annabi Isa ya Isa bana Maryam suka ce ya Isa dan Maryam kaga anan ya isa dan maryam suka ce ba su ce ya nabi allah ya rasulullah malamai da yawa sun yi bayani cewa ah, wannan allah ya akaito haka ne dan ne kamar yadda muka faɗa da farko ya nuna cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ba ba faɗan allah bane ba dan maryam ne shi yasa nan ba za ta tume su ba da laifin ladabi dan me suka ce ya isa bana maryam kamata kamata ai ai su ce ya rasulullah ya nabi allah to amma saboda tabbatar da wata aqida da tabbatar da wata da'awa ta tauhidi da kore ma Allah na kasu shi yasa sai ya bukatu ya bayu ta amfade annabi Isa alaihi salatu wassalam da kuma inda aka jingina shi na mahaifiyarsa domin a tabbatar da aqida annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba shi yasa suka ce ya Isa bana Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati rabbuka shin ubangijinka yana da iko zai iya kaga a nan da yawa malamai sun yi magana akan wannan menene suka tambaya shin ba su yi imani ba ne ba malamai suka ce a'a sun yi imani amma dai ɗayan biyu ko dai kamar yadda suka faɗa suna da buƙatar abinci kuma suna da buƙatar zuciyarsu ta nutsu kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa kaga wannan yake nuna kenan ba wai suna musun cewa Allah ba zai iya saukar da wannan ba yace an yunazzal an yunazzila alaina ma'idatan min as-sama ya saukan mana da wannan gabakin din daga Allah daga sama kai to shi annabi Isa sai dauka cewa annabin isa alaihi salatu wassalam sai ɗauka cewa suna shakka ne to shi yasa malam annabi isa ya musu wa'azi qala taqullaha in kuntum mu'minin cewa ku ji tsoron Allah in har kun kasance mu'minai wato wannan ku yi imani da ubangiji madaukakin sarki shine abinda annabi isa ya ba su amsa da su ku yi imani da Allah ku ji tsoronsa kan ku tambayi irin waɗannan tambayoyin saboda irin wannan tambayoyin da yawa su da yawa abinda suke kasancewa fitina suke kasancewa ga mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya sa mutane da dama sun roƙi abubuwa a annabawan da suka gabata an kawo musu kuma sun kafirce to kuma ka Allah marubucin sarki ya jarrabe ku da wannan a kawo muku a amsa muku wannan kuma ku kafirci shi kuma sunan Allah ubangiji madaukakin sarki in dai kuka roƙi mutane suka roƙi a zo musu da mu'jiza aka zo musu da ita kuma ba su yi imani ba to halakar da su ake to da haka ku yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki kawai ku fita ku je ku nemi arzikin ku ba sai ku rinka ci ma kwance ba kawai a rinka sauko da abinci kuna ci kuna koshi kuna ibada kowa ya je nemi sa qalu sai suka ce nuridu an na'kula mina ba wai muna musu bane ba da kujerar ubangiji kawai mu abinda muke so muna da bukata mu ci daga gare su wa tatma inna qulubuna ko muna so mu ga saukan arziki daga sama wannan zai nuna mana hakika zuciyarmu ta nutsu wa alama an qad sadaktana mu ƙara imani da kai mu ƙara imani da manzancinka mu ƙara tabbatar da cewa ka zo mana da gaskiya wa kuna alaiha min ash-shahidin ko mu zama muna shaidawa aya ta zo daga Allah hujja bayyananniya ta zo ta gaskiya annabtanka da ka zo mana da ita to kaga abin da suka sai suka kafa wa annabi isa alaihi salatu salam hujja cewa duk wannan abubuwan da suke roƙa da duk wannan abubuwan ba suna roƙa bane ba dan menene dan iski ko dan kin yin imani da Allah ko dan cewa Allah madaukakin sarki ba zai iya ba a'a suna yi ne domin ne domin su gaskata imani ya zama dalili ne na ƙara imaninsu a kan imaninsu kamar yadda na faɗa annabi ibrahim allah madaukakin sarki ya ce lokacin da yake cewa ubangiji madaukakin sarki yake tambayin ce kai kaifa soyin mauta nuna mun ya kake rayar da matacce kaga sai allah ce kala awalam tu'min shin kayi imani kala bala walakin liyatma inna qalbi shin baka yi imani ba annabi ibrahim ya ce a'a na yi imani sai dai dan zuciya ta ta nutsu domin bawa yana buƙatar ƙarin ilimi da yaƙini da imani a kowane lokaci yasa su ma suka ce wa alamu an qad na alamu sidqa ma ji ita bihi annahu haqqun wa siddiq mun san cewa abinda ka zo da shi gaskiya ne ba ma mushin wannan to annabi isa yayin da ya ji wannan maganar tasu ya gane manufarsu ya gane cewa ba suna musu ba sai ce Allahumma ya Allah rabbana ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukan mana da wani darbo ga baki daga sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka ya zama wannan lokacin da ka saukar ya zama ranar idi ce da na farko da na ƙarshe kuma ya zama aya ce mai girma daga cikin ayoyinka wanda mutane za su rinka tunawa kaga annabi Isa ta yi bukaci cewa a aiko a saukar da wannan domin mu riki wannan ranar da zama idi muna girma mata da mutanen da suka gabace mu sauri ya ce a a'a idan la wa Ina mu zama yawman da ranar da muke sallah a cikinsa. sa ya yace ka azurta ya Allah domin a wajen ka dukkan wani nau'in arziki yake mu zamanto mun samu arziki ba tare da wahala ba ba tare da gajiyawa ba warzuqna wa anta khairur raziqin ya ubangiji kai ne mafi alkhairin dukkan masu azurtawa to qala allah inni munazziluha alaykum sai allah ya amsa wa annabi isa alayhi salatu wassalam yace li lalle ni zan saukan muku faman yakfuru ba'du minkum ai duk wanda ya karyata daga cikin al'ummarka annabi isa ya yi abin da larabawa suka yi ko ya yi abin da banu isra'ila suka yi aka zo musu ya ce ba su yadda ba kaga su quraisha da suka ce a Allah sallallahu alaihi wasallam watan nan ya shaƙe ya rabe biyu ya faɗo kuma ya Allah manzo Allah ya roƙa kuma ya ya rabe din ya ka taraba sa'atu wa shaqqal qamar ya aji amma sai suka zo suka ce a sihiri ne to su ma kasu zo su yi wannan sai an zo gabakin ya taho daga sama ya sauka kifi da kurasa da zuma da menene haka a kwandon yake sauka ya sauka kuma su ce ka kuma wani sihiri ne to fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin zan azabtar da shi azabar da ba zan wa wani a wannan zamanin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da ali fir'auna mafi tsananin azaba kamar innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar duk waɗannan a lokacin su a zamanin ba wanda ya kai su azaba yasa ibnu jarir al-tabari ya ruwaito hadisi daga Abdullahi dan Umar yace waɗanda suka fi tsananin azaba ranar tashin alkiyama tawaga uku ne almunafiqun wa man kafara min ashabil ma'ida da wanda suka kafirce na ma'abuta ma'ida wa ali fir'aun da ali fir'aun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to daga ƙarshe malamai sun yi saɓani shine ƙarshen karatun mu akan wannan wanda ibnu kasir ya kawo shin wannan ma'ida din ta sauka ko ba ta sauka ba wasu malamai suka ce ta sauka domin Allah ya ce qala Allahu inni munazziluha lalle Allah ya ce zan saukar muku kuma Allah ba ya saba alkawari ya saukar da ita wasu kuma suka ce a'a aya dai a hadisi da aya ƙur'ani qur'ani ko hadisi ingantacce ba inda ya bada labarin ta sauka ko bata sauka ba yasa wasu sai suka rijayar ta sauka domin Allah da yace fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al'alamin domin da yace inni munazziluha alaikum sai ba da condition zan saukan muku amma da sharaɗin to sun yarda e mun yarda a saukar din in ba mun imani ba na abu na azaba a'a to ka a saukar domin in ba mun imani ba za a bacci to shi yasa sai aka tsaya almuhim dai isa ta tsaya Allah bai babu labari ba cewa ya sauka ko ma idan ta sauka ko bata sauka ba kuma babu wani hadisi ingantacce wanda a iya jinginawa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ingantu cewa ma'ida ta sauka almuhim dai abin da ake so a bamu labari iya bukatan mu da labarin Allah madaukakin sarki ya bamu me bukatan mu ga mutane daga cikin ni'imomin da aka yi wa annabi Isa hawariyu garu wanda suka yi kuma Allah ya sauka amsa musu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان Allah ka kare mu da karewarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka karɓa azumin mu ka karɓi sallolin mu ka karɓi ibadun mu ka yafe mana laifuffukan mu Allah ka sa muna daga cikin wanda za a yanta daga wuta Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu da mu akan addini subhanakallahumma wa na nashhadu an la ilaha illa anta السلام عليكم cikin kalmar